قال تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فالصلاة عباد الله من أعظم العبادات ومن أجل ومن أجل شعائر الإسلام قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة كما أن الصلاة عماد الدين وهي الفارقة بين الكفر والإيمان قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وصححه وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة هذا الحكم بالنسبة لمن يتركها ولا يؤديها أما من يؤديها لكن يتكاسل في أدائها ويؤخرها عن وقتها فقد توعده الله بالويل فقال جل شأنه فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والويل عباد الله هو واد في جهنم نسأل الله العافية وكيف لا يحافظ المسلم على أداء الصلاة وقد أمرنا الله بذلك فقال حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمس صلوات كتبهن الله على العباد فمن جاء بهن ولم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه فمن حافظ على الصلاة عباد الله كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليها ليس له عند الله عهد فأي مصيبة أعظم من عدم المحافظة على الصلاة ثم يقال للمسلم الذي لا يصلي أو يضيء الصلاة عن وقتها ألا تخاف الله ألا تخاف من الله ألا تخشى الموت أما تعلم أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر رواه الترمذي وحسنه وماذا يكون جوابك يا عبد الله لربك حين يسألك عن الصلاة ألا تعرف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعرف أمته يوم القيامة بالغرة والتحجيل من أثر الوضوء فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء والغرة بياض الوجه والتحجيل بياض في اليدين والرجلين كيف بالمرء حينما يأتي يوم القيامة وليس عنده هذه العلامة وهي من خصائص الأمة المحمدية بل لقد وصف الله أتباع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنهم فيما هم في وجوههم من أثر السجود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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في الآخرة والأولى عباد الله اعلموا أن الصلاة راحة وطمأنينة للنفس والقلب وقد قال فيها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبلال أرحنا بها يا بلال وقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما عندما تحدق بنا المصائب وتدلهم بنا الخطوبة والأحزان أن نفزع إلى الصلاة كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة رواه الإمام أحمد وأبو داود وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم حيث أمرنا بالاستعانة بالصلاة قال يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين يا قبائن الله babu shakka kamar yadda muka sani Allah maɗaukakin sarki ya halice mu ne ba dan komai ba sai dan mu bauta masa Allah maɗaukakin sarki yana cewa ban halici mutum da aljamba sai dan kaɗai su bauta mu daga cikin ibadoji da Allah maɗaukakin sarki ya wajabta mana mu bayinsa kuma mafiya muhimmanci a cikin ibadoji baki daya to akwai sallah wannan sallah yan uwa masu albarka al'amari ne da ainihin Allah da kansa ya girmama kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya nuna muhimmancin sallah ya ishe mu mu gane muhimmancin sallah a lokacin da manzon Allah yake ciwon shi na ajali yana kwance zazzabi yayi tsanani ciwo ya yi zafi ana dabda zare ran fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama. amma manzon Allah bai yadda ya ba duniya ba sai da ya ƙara yi wa al'umma baki ɗaya wasiya game da sallah manzon Allah ya ce as-salata as-salata ya ummata Muhammad ya ku al'ummata dan girman Allah ku kula da sallah ku kula da sallah ba dan komai ba sai dan saboda hakan na daga cikin abin da zai tabbatar da kasantuwanka bawa a gaban mahallicinka sannan yana daga cikin abin da idan bawa ya yi ruko da shi to da izinin Allah sai ya kai labari ranar tashin alkiyama manzan Allah ya gaya mana wani sirri ne wanda za mu samu musira a ranar gobe alkiyama ta yadda ba za mu zama daga cikin hallakaku ba Allah ka tsare da haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mana da cewa bai wato ba wani abu da Allah ya umarce mu da yi a wannan duniya da muka zo face mu bauta masa shi kadai kuma mu tsantsanta ikhlasi a cikin ibadojinmu muna masu ainihin wato a tsayi da sallah muna masu bayar da zakka Allah ya ce wannan shine addini ne kake haka a musulunci abin da yake ainihin wato kaman ka ce dirka wanda ya yi ruko da addininmu to shine sallah manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kira sallah da imaduddin duk inda aka ce an karya dirka a cikin gini to ginin gaba ɗaya zai rushe ne da haka duk musulmin da yake wasa da sallah ko baya yi gaba ɗaya ya sani cewa musuluncin shi ya faɗi ƙasa warwas Allah ya kiyaye shi yasa daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya nuna mana cewa abin da ya bambance mu tsakaninmu da kafirai ko waɗanda suke mushirkai jama'a shine sallah shi yasa har ta kai ga akwai al'umman da suna kiran musulmi ne ma kawai da mai sallah domin sallah shine abu mafi muhimmanci da ake yi a musulunci da haka wanda duk ya bar sallah baya yi to ya san cewa ya fita daga da'irar musulunci Allah ka tsare ya kai dan uwa mai albarka magabata kamar yadda Umar ɗan Khattab yake cewa wallahi duk wanda baya yin sallah to ba shi da wani rabo ko min kala zarra a musulunci ma'ana ba wani abu da kari bata ma damar ka sallah da haka sunan musulmi kaɗai da kake kiran kanka wallahi bai wadatar da kai ba dole sai ka kula da sallah haka daga cikin hanyoyin da magabata suke bambance tsakanin mai imani musulmi da wanda yake kafiri mushriki shine wanda suka ga baya an yi wato kula da sallah wannan hukunci kenan akan wanda baya yin sallan kwata-kwata idan kuma aka zo akan wanda shi wasa yake da sallan baya yi akan lokaci sai ya ga dama za a kira sallah yana ji yana gani amma ba zai tashi je sallah ba shi kuma wannan ga matsayi da Allah ya bashi a cikin alkur'ani Allah ya kiyaye Allah madaukakin sarki yana cewa bone ya tabbata ga wasu nau'in masallata kaga shi an tabbatar yana yin sallah amma sallan ba yadda Allah yake so yake yin shi ba kaga an tabbatar mishi da boni malamai suka ce wailun din nan wani kwari ne a cikin wutan jahannama wanda wutan jahannama saboda bala'in wannan kwarin ya taba kai kara wajen Allah cewa ya Allah a zo a sassauta min bala'in da ke cikin wannan kwarin ni kaina yana cutar da ni wannan wutan jahannama kenan to wannan wajen Allah ya tattalawa waɗanda suke wasa da sallah idan mai wasa da sallah ga makoman shi ina ga wanda baya yin sallah kwata kwata shi yasa ranar tashin alkiyama idan Allah madaukakin sarki ya so ya kara kunyata kafirai waɗanda Allah ya jefa su a wuta sai a rinka tambayan su ana ce musu ma talakakum fi saqar wai me ya kai ku cikin wutan saqar abu na farko da za su ce shine lam nakum minal musallin ba mutare daga cikin masu sallah Allah ya kiyaye zaka ya kai dan uwa mai albarka lalle wajibi ne a kanka ka kula da wannan ibada ibadan nan mai muhimmanci Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya umarce mu da yin haka yace hafizu ala salawati was salatil wusta ku kula da sallah har da sallar tsakiya mana dukkan salloli ku ba su kula kada ku rinka yin wasa da su musamman kuma sallah ta tsakiya malamai sun yi maganganu da dama akan wata sallah ce sallah ta tsakiya wasu suka ce sallah asuba ce domin ita ce sallan da ya fita daga sallolin da ake yin su cikin dare kaga magariba da isha cikin dare sannan ba shi daga cikin salloli da ake yin su a tsakar rana a zahar da la'asar kaga ita ce ta tsakiya haka wasu malamai suka fassara wasu kuma suka ce a'a sallah zahar ce me yasa suka ce sallah zahar domin ita ce sallar da an ɗau lokaci ne yawa a cikin yini ba a ainihin wato neman ka zo ka sauke wani farayi na sallah sai sadda tsaki a rana ta rabe tsakiyar sama sannan tana yin zawali sai a kira ka a ce ka zo ka yi da haka suka ce sallah zahar ce wasu malamai suka ce sallar la'asar ce saboda ita ce sallar da hadisi ya tabbata a cikin bukari annabi ya kira sallar la'asar da sallar tsakiya wasu suka ce sallar magariba ce domin ita ta rabe tsakanin yini da dare rana na fasuwa sai ka yi wasu suka ce sallar isha ne to me ya kawo waɗannan sabanin dan a nuna maka malamai duk sun yi magana akan sallolin nan guda biyar to in kana son ka ci moriyan wannan umarnin to ka kula da sallolin duka dole ne ta tsakiyar na ciki ina fata an gane Allah ya sa mu dace Allah ya ce wa qumu lillahi qanitin ku tsayu gaban Allah kuna masu ainihin wato yin shuru a lokacin da kuke sallah Sallan nan kamar yadda muka sani rukuni ce daga cikin rukunan addinin musulunci guda biyar bayan shaida wato babu wanda mutum zai bautawa sai Allah da kuma shaida sanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin dan aikin Allah annabin Allah kuma manzansa to abu na gaba shine tsaida sallah iqamu sala sannan sallar na yan uwa masu albarka shine abu na farko da za a yi wa bayi hisabi a ran tashin alkiyama duk abin da Allah ya wajabta maka na farko da zai fara bincika kako ga abin da aka ce za a bincika na farko ya fi komai muhimmanci da haka Allah zai ce ina batun sallanka sai a baje littafin sallanka a duba idan sallan ta yi kyau to ka dubi wani daraja da falalan sallah da mai yin sallah sai a ce sauran aikin ma ba sai an duba ba tun da sallah ta yi kyau sauran ma za su yi kyau amma duk wanda aka samu matsala a sallar shi to kaga dai ya riga ya fara samun matsala sannan sai an bi sauran wato dalla-dalla an bincike su kuma tun da ka faɗi a sallah wallahi ba za ka ci sauran ba ka ɗauka kamar ɗalibi ne da zai shiga jami'a ake cewa dole sai ya ci darasi kaza da kaza ko to idan aka ga bai ci waɗannan darussan ba ba ma a tsayawa a wayoyi sauran haka ne ko ba haka ba to haka sallah take a cikin ayyuka da Allah ya umarce mu da haka mu kula da sallah Allah ya sa mu dace kan wa masu albarka me kake tunani ranar tashin alkiyama da aka ce manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi zai gane al'ummansa ne da wasu alamomi wanda ba ne wannan alamar sai mai tsaye da sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana gane al'ummansa ne idan ya ga masu fararen fusaku da kuma fararen hannaye da kafafu shine gurran muhajjali a wannan lokacin da annabi ya ga ana kora su sai rinka cewa ummati ummati sabai suka ce ya za a yi ka gane su ya ce duk wanda naga fuskar shi na kyalli hannayen shi na hake to alama wannan mai sallah ne domin duk inda mutum yake aza goshinsa yake sujuda to yana ƙara mushi hasken fuska duk inda mutum yake sa ruwa a jikin shi yana alwala ya wanke fuska da hannu da kafafu yana sanya mushi hasken hannu da kafa da haka suna tashi ranar tashiyar kiyama za a ga suna walƙiya da haka annabi zai gane al'umman shi to ya kai da baka sallah ta yaya manzan Allah zai iya gane ka kaga kai wa kanka asara Allah ya kiyaye yan uwa masu albarka mu yi kokari mu kula da wannan ibadar sallah domin yana daga cikin abin da kaɗai, zai ainihin wato gyara halayenmu da ɗabi'unmu Allah madaukakin sarki na cewa inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar duk inda mutum yake tsaye da sallah wallahi zai hana shi alfasha zai hana shi munkari duk inda kuka ga alfasha da munkari sun yawaita a cikin al'umma wallahi ba sa yin sallah ne in kuma suna yi to su ne masu irin wancan sallan da Allah ya ce fa wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun alladhina hum yura'un wa yamna'un al ma'un Allah ka tsare mu.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 subhanaka inna kunna minaz zalimin